This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saro Assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an wani lafiya. Yanzu ma hawa Sharif tare da Aisha Ma'azu maka sake dawowa da sauran abokan aiki cikin shirin na daren yau Litinin 12 ga watan Agusta shekarar 2024. A bangaren rahotanni za ku ji cewa 'yan bindiga da ke addabar mutane a yankin arewa maso yammacin Najeriya na ci wato na ci gaba da gamuwa da ibtila'i. Deploy their teams to come and take um, charge of the Yana cewa ne mun samu labarin wasu 'yan bindiga da ba kai ga ganewa ba sun kai mummunan hari kan hidikwatar jam'iyyar APP a jihar Taribas waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafa a cikin shirin namu na yanzu hakanan kuma za mu ji mu ɗauke da shirin ɗan ƙasa da hukuma tare da muhammad ibrahim kwari inda za a ji fashin baƙi da tsokacin masana a kan darussan da ke cikin zanga-zangar neman shugabanci na gari a najeriya muna ma tafi da labarin wasanni amma da farko ga labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa yau Litinin cewa farmakin da Ukraine ta kai yankin Horsk wani yunkuri ne na janye hankali daga hare-haren Moscow a yankin Donbass a gabashin Ukraine wanda nan gaba zai bata damar faɗin ra'ayinta don a yi sulhu don kawo ƙarshen yakin. Putin ya ce duk da cewa manufar Kiev na kai harin na Husk da ke yankin kudu maso gabashin Rasha shine ta yi yunkurin lalata al'amuran rayuwar Rasha amma ba ta yi nasara ba ya ce mutanen da ke neman aikin sa kai a ƙarƙashin sojan rasha sun ƙaru sannan ya sha alwashin cewa rasha za ta cimma manufofinta na soji asarar da dakarun sojin ukraine take tafkawa tana daɗa ƙaruwa wanda ya daɗa wato yanda ya haɗa da rukunin da ke zaman shirin ko ta kwana da rukunin dakarun da take mai da su kan iyakar abinda putin ya faɗa kenan a wurin wata ganawar da aka yi da manyan jami'an tsaro da gwamnonin yankunan wanda aka watsa ta kafar talabijin a yau litinin amurka ta ce za ta ci gaba da saidawa kasar saudiya makaman yaƙi matakin da ya kawo ƙarshen dakatar da saidawa kasar makamai tsawon shekara guda bayan da kasar ta jagoranci wani mummunan hari a yemen yanzu dai yanzu da ake yi wa saudiya wato kasar saudiya kallon babbar abokiyar tafiyar amurka yayin da yakin gaza yake neman cika shi watanni goma ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce za ta ci gaba da cinikin makamai tsakaninta da saudiya bayan da wato bayan ta tattauna kuma ta samu amincewar majalisar da wato dokokin kasar A 'yan kwanakin bayan nan ne hukumomin kasar Zimbabwe suka yi shelar murkushe annobar cutar kwalara da ta barke tsawon watanni goma sha takwas. Sai dai kuma ƙwararru a fannin lafiya sun ce lamarin da ya haifar da annobar cutar da ke yaduwa ta ruwan sha yana nan bai kau ba sannan akwai buƙatar a matakan gaggawa. Bayan ta sha fama da annobar kwalara da ta barke a watan Fabrairun bara. kasar zimbabwe ta ba da tabbacin cewa an kawar da cutar a watan yuli a watan yuni ne aka samu labarin mutumin ƙarshe da ya kamu da cutar wato a lokacin annobar cutar mutane tara ne suka kamu da cutar sannan sama da mutane 700 ne suka mutu douglas mombeshora shine ministan lafiyar kasar zimbabwe ya ce What it means really is to say the interventions that we undertook. abinda wannan yake nufi ok wato abinda wannan yake nunawa shine ayyukan da gwamnati ta kaddamar sun yi tasiri sannan ya ba da irin sakamakon da muke so shine mu tabbatar da cewa mun hana yaduwar kwalara akwai wasu abubuwan da ya kamata mu ci gaba da aiki a kansu kasancewar har yanzu kwayar cutar tana nan tare da mu a al'umma gwamnatin kasar ta wato da hukumar lafiya ta duniya who sun ce mutane 98,582 ne suka kamu da cutar a kasar ta zimbabwe sannan daga cikin su mutum 4,288 ne suka mutu sakamakon barkewar annobar ta tsakanin shekarar 2008 zuwa 2009 gwamnatin amurka ta faɗa yau litinin cewa cikin wannan makon ne ake sa ran cewa wasu manyan jami'anta za su kai ziyarar aiki china inda za su tattauna akan yiwuwar ci gaba da hulɗa tsakanin ƙasashen biyu mafi girma wato mafi girman tattalin arziki a duniya duk da takun sakar da ake samu a ɓangaren kasuwanci tsakanin su ziyarar da za a kai shanghai za ta baiwa wato wani kwamitin tattalin arziki da ake kira fwg a takaice wato financial working group wanda aka kafa shi a shekarar da ta gabata damar tattaunawa tsakanin bangarorin biyu akan bayanan da suka shafi al'amuran kan iyaka da kuma yaƙi da muganyar kwayar nan ta fentanyl ganawar kwamitin zai gudana ne tsakanin ranakun alhamis da juma'a inda na'ibin sakataren baitulmalin amurka akan al'amuran tattalin arzikin duniya brent neyman zai jagoranci tawagar ta amurka a farkon jawabin da ya gabatar gwamnan jihar minnesota tim walls wanda kamala harris ta zaɓa su yi aiki tare a matsayin mataimakinta bayan da ya fuskanci mataimakiyar wato shugaban ƙasar amurka kamala harris sannan ya ce muna godiya da kika dawo mana da farin ciki kashe gari kalara harris ba ta yi kasa a gwiwa ba inda ta yi amfani da waɗannan kalaman na waltz ta kirkiro taken takararsu da ta ayyana da mayakan farin ciki idan aka kwatanta waɗannan kalaman na waltz da kalaman tsohon shugaban amurka donald trump wanda ya buɗe wani taron manema labaran da aka yi a gidan shakatawarsa ta mara lago a florida a cikin makon da ya gabata ya fara jawabinsa da cewa akwai lamura marasa daɗi da za su taso nan gaba sai dai wasu masu shirya gangamin yakin trump sun musa cewa dan takarar tasu yana nufin yanayin halin da ƙasar take ciki na rashin aminci ne yanzu labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai rahoton da zai kai mu jihar sokoto a najeriya inda rahotanni ke nuni da cewa a kwanan nan 'yan bindiga da ke addabar mutane a yankin arewa maso yammacin najeriya na ci gaba da gamuwa da bala'in da ke zama ajalin da dama daga cikinsu daga ciki akwai nutsewar 'yan bindiga cikin ruwa inda suka mutu har lahira a tsakanin jihohin sokoto da zamfara daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto don kafin samun ibtila'in da 'yan bindiga suka yi a garin kawaye na jihar zamfara wanda rahotanni suka nuna an samu salwantar rayukansu da dama akwai wani bayani mai nuna wasu 'yan bindiga sun nutse cikin ruwa lokacin da suke kokarin tsallakawa da dabbobi da suka sato daga jihar sokoto wani mazaunin garin yar tsakuwa na karamar hukumar mulkin raba ta jihar sokoto da baya so an ambaci sunansa saboda dalilin tsaro ya shaida cewa hanyar garin su na daga cikin hanyoyin da barayi ke bi su shiga daji na jihar zamfara wannan karon a cewarsa barayin sun zo da dabbobi masu yawa da suka sato da niyyar shiga daji sai suka samu labarin cewa sojoji sun yi musu kwanton bauna daga nan suka tayar da hankalinsu suka nemi maboya dabbobi kuwa suka yi tagar ramba. to yanda an ka yi wasu sun ka shiga jirgi da shanun na wawwace an ka ce sojoji sun kwanta sun buɗa musu wuta to sai shanu na warwace wasu sun ka yi nasarawa ta bakura wasu sun ka yi rane wasu kuma sun ka wuce dan manau to cikin daren nan da sun ga shanu sun wace kuma sun ka ji cet sai sun ka kama wani jirgi da a wurin nan sai duk sun ka hayi to ana ciki sai ya ce kai wallahi sojojin nan nan to sai ya taka gaba jirgi ya ga kamar sun yi kusa kai ga ganga sai ya tuma to sai jirgi ya birkice da su a hakikanin gaskiya ni ban gani ba amma na ga wanda ya ga gawawwaki sun biyo mashaya ya tsako suna wucewa ta barayu ni na ga wanda ya cimma gawa ya birkita ta ya gani ko shina samun eke domin mu samu ƙarin abin da za mu kare kanmu har wayo wani mutumin nasarawar bakura ya kara tabbatar da aukuwa wannan lamarin wasu sun ce sun ga gawaki ni dai ban gani ba amma haka ne tabbas diman shaidun gani da idanu anda na gani su ma sun gaya min sun gani sun shiga cikin jirgi ne Allah ya nuna masa wannan ayat na halakar da su cikin ruwan don barawo wanda ya mutu to Allah da ya san adadi ne cikin ruwan hakimin ƙauyen da lamarin ya faru shi ma ya tabbatar da hakan Allah ta'ala ya kaddari barayin ga suka zo da shanu fiye da dubu ɗai da wani abu tsakanin tunkiya da nagi sun ka zo bakin gulbi Allah ta'ala ya gwada musu ishara ya halakar da su cikin ruwa saura waɗanda ba su halaka ba sun ka dawo ni na gani kuma tabban niki na yi kokarin jan tabakin rundunar yan sanda ta jihar zamfara sai da abin ya ci tura dangane da wani rahoto da ke cewa barayi biyu sun nutse a hadarin kwale-kwale a yankin sabon gari kuwa na tuntuɓi mazauna yankin sabon birni domin jin karin bayani sai dai duk wanda na kira zai ce baya da masaniya akan wannan batun shi kan sa kan toban karamar hukumar mulkin ta sabon birni garba umar kaba ya ce baya da masaniyar faruwar haka. Liban da masaniya a matsayi na kan toman karamar hukumar mulki ta sabon birni cewa ga irin wanga hadarin jirgi ya faru a cikin karamar hukuma ta ta sabon birni. Wato tun lokacin da ni ga labarin nan nika ta kokarin samun wayan kasa da mai na waɗanda a daidai bakin gabobin gulbi domin in ji Allah labari na gaskiya. sun ga min cewa babu wani labari makamancin wannan da ka faruwa don inda akwai shi da wajibi na su rubuto a su sanar da mu. Rundunar 'yan sandan Najeriya ma ta bakin kakakinta a Sokoto ISP Ahmad Rufa'i ta ce ba ta da masaniya akan faruwar wannan lamarin a Sokoto. officially ga sha bani da labarin nan amma ni ma haka ta jinjita nan da abu ma muna zaune ni ganin shi ni ga on air ne kan shi duk da yadda lamarin ya kasance jama'a na ci gaba da nuna farin ciki akan samun salwantar rayukan 'yan ta'adda da yawa waɗanda suka jima suna hana jama'a bacci da idanu biyu rufe muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir masu haruka da dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a duk sada aka sha'awa za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba. An ƙasa da hukuma. Ka sha cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan la'anan ne ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Wancan ƙididdiga da hukumar yaƙi da fitacci da tamali da miyagun ƙwayoyi wata e, ta yi ya tabbata gaskiya. Da wa'annan ƙungiyoyi da suka da masaniya wato na gudanar da zanga-zanga da sun shiga cikin wannan zanga-zanga wanda duk abin da matasan nan suke kuka da shi su ma yana shafar su. ai abin da suka yi yanzu kama wato an doki juji ne domin a ji karar gwazar ba Yau a cikin shirin muna ɗauki da fashin baki da tsokacin masana a kan darussan da ke cikin zanga-zangar neman shugabanci na gari a Najeriya. A ka ce mu. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina. Madalla. Masu ware kwanaki goma da matasan Najeriya suka alkawarta za su shafe suna zanga-zangar neman shugabanci na gari sun zo kuma sun shuɗe. Kamar yadda aka gani wannan zanga-zanga ta yaƙi da yunwa da tsadar rayuwa da kuma rashin tsaro da sauran matsaloli ta wakana a sassan Najeriya daban-daban. Ko da yake ba a kwashe tsawon kwanaki goman da aka ayyana ba saboda abin da ya biyo baya na barkewar tarzoma a wasu jihohin ƙasar. tarzoma da kuma martanin gwamnatin najeriya ga masu zanga-zangar kana da darussan da aka koya su ne manyan batutuwan da masana da sauran masu fashin baki a najeriya ke tsokaci a kai kwamar da ya shu'aibu ungogo guda cikin masu tofa albarkacin bakinsu a kan harkokin yau da kullum a najeriya ya ce zanga-zangar matasan ta yi tasiri ta yi tasiri guda biyu da mai kyau da mara kyau tasirin na farko shine wannan shine karin farko da al'umma kasan nan suka fito gaba daya suka fara nuna fashin su ga gwamnati ba tare da la'akari da addini ba ba tare da gari da bangare ba ba tare da gari da kabilanci ba sannan na biyu ta tasiri mara kyau domin wannan abin zai ja kamar zai yi wa harkar tsaro ta najeriya santsi domin wanda bai san tawaye ba ya san tawaye wanda bai san yadda za a fasa wani abu ba ya kusan yadda za a fasa wani abu sannan kuma ya nuna a fili irin ƙididdigar da ake yi a baya cewar ga matsalolin ƙasar nan musamman ma a jihohi irin na kano da na jigawa ya fito fili ya nuna cewar wancan state wancan ƙididdiga da hukumar yaƙi da fatar cuta da amali da miyagun ƙwayoyi e ta yi ya tabbata gaskiya domin yau shekara wajen biyu da suka gabata sun ba da ƙididdiga cewar akwai matasa da suke ta'ammali da miyagun ƙwayoyi sun kai mutum miliyan biyu tsakanin kano da jigawa da yawa daga cikin su ba ma a cikin hanyar su kai zanga-zangar nan ba saboda haka ba wata magana da za su iya ji ta kowace irin abu illa kawai wannan abin safsan din da ke jikinsu wannan miyagun ƙwayoyin da suke jikinsu shi yake gaya musu abin da za su tun da suka huda suka ga jini to za su yi ta fitowa da abubuwa iri daban-daban matakin kawai da ya kamata gwamnati ta yi shine ta ɗau matakan da ya kamata ta daƙile abin su warware matsalolin na gaggawa ba warware matsaloli na dogon zango ba magana bai ce kawai ya zama wajibi gwamnati in tana so ta yi ta tabbatar da zaman lafiyar kasar nan ta dawo da tallafin man fetur ko da na wucin gadi ne domin ta yi tanadi tanaden abin da zai bi mai gurbin fetur sannan kuma gwamnati ta sa dokar ta ɓaci akan abinci dokar ta ɓace abin da ake nufi shine gwamnati ta sa kan hankalinta gaba ɗaya akan wani abu da ya shafi abinci. To amma kumar Abdulrazak Alkali, daraktan kungiyar Ocean masu rajin shugabanci na gari a Najeriya, ya alakanta samun tarzoma a yayin zanga-zangar da rashin shigar kungiyoyin kwadago da na ƙwararru irin su kungiyar likitoci da injiniyoyi da sauransu. Da waɗannan kungiyoyi da suke da masaniya wato na gudanar da zanga-zanga ta bin ka'ida da yadda ake jerin gwano da yadda ake magana da jami'an tsaro a tabbatar da cewa za ka ga kan tsari komai yake da sakonni da za a fitar da sun shiga cikin wannan zanga-zangan wanda duk abin da matasan nan suke kuka da shi su ma yana shafar su hmm. amma sai suka janye hannunsu daga baya tunda a 2011 an yi zanga-zangan hmm. mun gani inda asu nuj nlc aka haɗa kai aka yi zanga-zanga wadda wannan zanga-zanga ba ta haifar da lalata dukiya ta wani ba haka aka ringa fitar da kullum muka ringa fitar da ana zuwa ana yi kuma har aka samu biyan bukatu a wannan zanga-zanga amma a wannan lokaci sai suka janye daga baya waɗansu ma banda janyewa suka ringa aibata abin wanda da yawa ya janyo wani eh, lamari na rashin jituwa tsakanin matasa da malamai manya da ake ganin darajarsu saboda ni ina ganin yadda malaman suka kausasa harshe a kan zanga-zangar suka kausasa harshe a kai, ba su ba da wani yanayi wato wani solution na me za a yi ba in ba a yi zanga-zanga ba tunda dai matsalar tana kuma zanga-zanga yadda aka ringa faɗar da shugabanni ana nuna zanga-zanga ba bijirewa shugabanci ba duk duniya in aka ce protest ba ana nufin bijirewa shugabanci ba ne wanda kuma addini abin da ya hani da shi shine bijirewa shugabanci hmm. ita ko protest bayyana ra'ayi ne cewa abu kaza baya min daɗi a gyara. Hmm. Saboda haka da yawa an birkita abin har malamai ma za ka ga an ɗauki zanga-zanga a matsayin kawai cewa bujirewa shugabanni shugabanci ne. Ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba. sai an manta da su Yanzu dai a fili take cewa kwanaki goma na zanga-zanga sun kammala tun a ƙarshen makon jiya. Kuma abubuwan da suka faru sun faru a iya cewa matasan sun haƙura kenan? Tambayar da wannan fili ya yi wa guda cikin dattawa a Najeriya kuma tsohon wakili a majalisar dattawan kasar sanata Mas'ud El Jibril Doguwa kenan. Suka haƙura da me? a yana suka haƙura ai abin da suka yi yanzu kama wato an doki juji ne domin a ji ƙarar gwazarba abin da suka yi sun faɗa gwamnati ga bukatarsu ita kuma gwamnati ta gamsu cewar akwai wannan bukatar domin shugaban ƙasa a maganganun da ya faɗi cewar ya saurare su ya ji su saboda haka ya rage na gwamnati ita kuma ta zo ta kalli waɗannan bukatun nasu ta ga yadda za ta yi maganin ta amma idan ba haka ba ina so in tabbatar maka yadda ka san kurji gyambo ka ɗauki bandeji ka ɗaure ba tare da ka sa shashen bale ba tare da ka sa masa auduga ba tare da ka sa masa hoda ba tare da ka yi komai ba ka ɗauke shi kurin ka ɗaure shi da tsumma kai ka san kumewa zai yi saboda haka wannan abin da suka yi idan ba gwamnati ta zauna ta kalli abin ta maganin waɗansu daga ciki ba ko da ba duka ne suka samu ba amma dai gwamnati ta zauna ta dube bukatun nan nasu ta maganin waɗansu to shine zai da sauko da tunaninsu ƙasa-ƙasa amma in ba haka ba mm. tun na son tabbatar maka da cewar ba na tsammanin da cewar a wani tunanin yaran nan cewar wai kenan dan sun dauki daga ran ɗaya zuwa ran goma ga wata a ce maganar nan ta mutu to Allah ya kyauta masu saurayi karshen shirin na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu to madalla ibrahim kwari sai mu ce kai ma ka huta lafiya masu sauraro kafin mu dora sai a shakata da wannan Allah ka yayyafe mana mun tuba gafarta mana rabbi ka sassauta mana musibar da ta faɗo mana rayu a gaje mu da gaggawa motoci tsada sufuri ya tsada Allah sai mu ce Allah ya kawo sauki yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni. Najeriya ta koma gida hannu rabbana daga gasar wasannin Olympics na bana da aka kammala jiya Lahadi a birnin Paris na kasar Faransa inda ta karkare ba tare da lashe lamba ko ɗaya ba. najeriya da ta tafi gasar ne da tawagar 'yan wasa 88 da suka fafata a wasanni har goma sha biyu to amma kuma ba wanda ya sami ko tagulla duk kuwa da fatan da suka yi na samun nasara a bangaren kokawar mata inda aka kare 'yan najeriya a zagayen na biyu na gasar wannan ne karo na bakwai da najeriya take tashi a tutar babu daga cikin gasanni goma sha bakwai na olympics din da ta halarta tun daga shekara ta biyu. to sai dai kuma ta dan tabuka wani abu inda ta sami lashe 'yan lambobi a gasanni goma da ta shiga ciki har da gasar da ta ja hankalin 'yan najeriya ta shekarar 1996 a atalanta inda najeriya da ta doke brazil da argentina ta kuma sami lashe lambar zinari a fagen kwallon kafa da kuma karin lambar azurfa daya da tagulla daya baya ga najeriya ma da akwai wasu manyan kasashen nahiyar afirka da suka koma gida salin alin ba tare da lashe lamba ko ɗaya ba a gasar ta olympics ta bana da suka hada da ghana da burkina faso da kamaru da benin da kasashen congo biyu da chadi da kasashen gini-gini da dai sauransu da dama a bangaren kasashen da suka taka rawar gani daga nahiyar afirka kuwa kenya ce yake kan gaba da lambobi goma sha ɗaya da suka kunshi na zinari hudu azurfa biyu da tagulla biyar sai algeria da ke binta da lambobi uku na zinari biyu da tagulla ɗaya sai afirka ta kudu mai lambobi shida da suka hada da zinari ɗaya da azurfa uku da kuma tagulla biyu ko bayan su kuma da akwai wasu kasashe kamar habasha da masar da uganda da tunisia da sauransu da suka dan sami lashe 'yan lambobi ɗaya biyu can jefi jefi a halin da ake ciki kuma kasar amurka ce ke kan gaba a yawan lashe lambobi a gasar ta olympics da aka kammala inda take da adadin lambobi 126 da suka kunshi lambobin zinari 40 da azurfa 44 da kuma tagulla 42 china ce ta biyu da jimlar lambobi 91 inda suka hada da zinari 40 da azurfa 27 da kuma tagulla 91 yayin da japan ta zo ta uku da adadin lambobi 45 na zinari 20 azurfa 12 da tagulla 13 dan wasan super eagles ta nigeria alhassan yusuf yana kan hanyarsa ta komawa wata kungiyar kwallon kafar amurka da ke fafata gasar major league soccer ta kasar ta amurka yusuf zai sauya shekar taka leda ne daga kungiyarsa ta royal antwerp da ke kasar belgium zuwa kungiyar new england revolution ta amurka inda jin rattaba hannu kan kwantaragin shekaru uku da rabi rahotanni sun bayyana cewa tuni da kungiyar ta gudanar da gwajin lafiyar dan wasan mai shekaru 24 yayin da kuma rahotanni suka ce an cimma daidaito kan cinikin dan wasan tsakanin kungiyoyin biyu to karshen labaran wasannin kenan. To madalla an gaida Murtala Faruk Sanyin na masu sauraro lokaci yayi da zamu kawo gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaicen hawa shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa yau litinin cewa farmakin da Ukraine ta kai yankin Horsk wani yunkuri ne na janye hankali daga hare-haren moscow a yankin donbass a gabashin ukraine wanda nan gaba zai ba ta damar faɗin ra'ayinta domin a wajen yin sulhu domin kawo ƙarshen yakin a yau litinin amurka ta ce za ta ci gaba da saidawa kasar saudiya makaman yaƙi matakin da ya kawo ƙarshen dakatar da saidawa kasar makamai tsawon shekara guda bayan da kasar ta jagoranci wani mummunan hari a yemen a 'yan kwanakin bayan nan ne hukumomin kasar zimbabwe suka yi shelar murkushe annobar cutar kwalarar da ta barke tsawon watanni goma sha takwas sai dai kuma kwararru a fannin lafiya sun ce lamarin da ya haifar da annobar cutar da ke yaduwa ta ruwan sha yana nan bai kau ba sannan akwai bukatar a matakan gaggawa. gwamnatin amurka ta faɗa yau litinin cewa cikin wannan makon ne ake sa ran cewa wasu manyan jami'anta za su kai ziyarar aiki ƙasar china inda za su tattauna kan yiwuwar ci gaba da hulɗa tsakanin ƙasashen biyu mafi girman tattalin arziki a duniya duk da takun saƙar da ake samu a ɓangaren kasuwanci tsakanin su ziyarar da za a kai shanghai za ta baiwa wani kwamitin tattalin arziki da ake kira fwg a takaice wato financial working group wanda aka kafa shi a shekarar da ta gabata damar tattaunawa tsakanin bangarorin biyu akan bayanan da suka shafi al'amuran kan iyaka da kuma yaƙi da muganyar kwayar nan ta fentanyl a farkon jawabin da ya gabatar gwamnan jihar minnesota tim waltz wanda kamala harris ta zaɓa su yi aiki tare a matsayin mataimakinta bayan da ya juya ya fuskanci mataimakiyar shugaban ƙasar ta amurka kamala harris sannan ya ce muna godiya da kika dawo mana da farin ciki To masu sauraro da haka za mu ja labulen shirin namu na wannan lokaci da ya kaga karshen shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Aisha Ma'azu. da ta taya karanta wato gabatar da shirin da karanto labaran duniya sai julie lazarus creation da ta bada umarni da injiniyar ta mu ta yanzu hawa sharif ke fatan za a waye gari lafiya sai da safen ku.